zan fara da wani tsokaci ne. akwai wani uwa cikin yan uwa malaman suna da ke birnin zindar da magaran sheikh ilyas da magarawi sai turo min sako a whatsapp ya ce malam ga abin da wani dan tiktok ya faɗa game da karatunka na ce to menene menene tiktok ne social media abin da na so ba don batiri na ya mutu na son ɗauko muku ne ku ji hakikanin abin da shi malam ya turo min yace malam sun turo karatun ka da ke nuna duk mutumin da ya alwala ya ci abin da wuta ta taba to me aka ce Allah shi ta tawarware Allah tawarware duk mutumin da ya yi alwala ya ci wani abu Allah shi tawarware to me ya faru sai na gaya muku a nan na shi kenan kaga in ka shayi sai ka sake me har ma na ce in ka dibi farfesu har na ce in ka yi na faɗo na hausa sai ka sake alwala daidai wurin ya turu na ce amma ku tsaya ku ji mai mana sai suka ta tsauri shi kuma ɗan tun ɗiga shi yana ta wulƙa yana haka ga ɗaya ma'ana dai to kun ji abin da malamin ne ya faɗa sai malam ya ce to malam ka san ba sa tsoron Allah nace ce to ai yayi ta banzan majalisin karatu mu nan ba wanda ya fahimci wani ba akasin haka ai ka zo a majalisin mu'az jabal a Kano Najeriya kun da aka yi karatu kuma hadisi tun daga hadisi 171 gashi zuwa 181 muka karanta duk kun ji hadisin har muka kai inda aka ce a wannan hukunci a da ne a yan shafi shi da Allah ba mu ba da yana tsoron Allah sai a ai kunji kunji kunji kunji sai suka da tsoron me ma'anar su wa ya ruba nan da ai ka daba a karai in ne nisa'i ya koro muka karantar sannan kuma ya nuna cewa Karshen ƙarshen al'amari hadithin jabir an shafe wancan hukunci na idan kai alwala ka ci abin da wuta ta taba ka sake Allah an ajiye wannan hukunci yanzu ma ke yin wannan to amma tun da ya zo a cikin literature ɗin karatu sai karantawa sai suka ɗauki daidai wurin shi mutum me wani fashi ya barna da makirci shi yasa kwanaki eh, majalisar malamai ko na eh, malamai ko nan kan an taɓa zama dai daga cin abin da aka yanke sharin 'yan tiktok da ya barna amma kamar da gaskiya kuke so sai ku ɗauko farko sannan ku ɗauko ƙarshen abin da aka faɗa in ba haka ba sai ku yi kama da kafirai akwai kafirin da a najeriya ya taba ce ya ku musulmi masu sallah allah ce za ku shiga wuta don ya ce Fawailu lil musallin sai tsaya wurin azaba ta tabbata ga masu tsafta shi ƙuranin ku ya faɗa don allah ba akwai ƙarshe ba allazina hum a ba shi Allah ce azaba ta tabbatar mace kuma ne kuna sallah shi ku yan mutane sai suka ɗauki abin da ke to ya ku yan tiktok masu irin wannan kun yi kama da arna muna fata Allah shi da ku ko kuma gane kusan cewa kuskure kuka yi babu kuma wanda zai saurare ku shi kuma malam ilyas zindar allah mai albarka ya saka alkhairi a dan wane masoyi shi malam ka san ba sa tsoron to allah ya tsare mu da marasa tsoron allah to wannan kenan yau za mu tashi hadisi na maitan da arba'in da na tamanin da hudu karanta malam bismillahir rahmanir rahim babu magana kan rungumar mace mai haira wanda mijinta zai mata haka na'am عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها wannan hadithi na Qutayba ne Ibn Sa'id an gane ko hadisin Abu al-Ahwas shi kuma daga Abi Ishaq as-Sibai'i thiqa Amr ibn Sha'bi kenan shi kuma daga nana aisha ta ce manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallama ya muru ihdana yakan umarci ɗayar mu ɗayar mu mu su suwa kenan matan shi madalla idan kanat ha'izan in ta kasance tana cikin jinin haila an ta shudda izaraha ta ci kunzugu da wato zaninta shine ta rufe gabanta kenan shi yubashiru sana ya rungume ta ashe kenan mace mai haila dan miji ya rungume matarsa mai haila ba matsala bane an gane ko baka cewa dan tana haila dan ka taba ta kuma wannan ya shafi tsarkin jikinka ba su da gami ba su da mahali wannan hadisi a tabbatacce ne imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin wannan riwaya أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتذر ثم يباشرها وانا حديث بخاري بتدشي هك مسلم Ah, haka abu dauda haka tirmidhi haka ibnu maja na'am hadithi ne tabbatacce yace isaq ibn ibrahim shine wa kenan Ibn ibrahim ibn hanzala shine ibn rahawai suka ce wannan mutum rumbun karatu ne rumbun hadda ne kana yuhaddithu an hifzihi la an kitabi saboda tamamu dabt sai dai suka ce da wata kamar biyar kafin ya bar duniya sai game da matsala a hadda ikhtalata bi akha shanin Allah yake saboda ka'idar wa man nu'amiru na kasaf al-khalq afala yaqilu ko can cikin suratu yasin saboda haka shi kuma yace an ba ana jarir ibn abdul hamid thiqatun an mansur an ibrahim an-nakhai al aswad ibn yazid shi manahi shi kuma daga nan aisha kaga kawafiya ne Isa da mutanen kufa ne ko cewa nana aisha tana cewa Allah ya ƙara mace yadda ɗayar mu ta kasance idha hadat in dai ta yi jinin haila A amarha rasulullah manzon sai ya umarce ta an tattazira ko ta sa izari shine ta sa kwarjan kenan za mu ce ko wato ta ɗaure jikinta sun mai ba ruha sannan ya rungume ta kun ga duk hadisan na tafiya da babin da shi al'imam nisa'i ya yi tarjama babu masharat محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانر لاربا wanda yau watan safar yana da kwana 24,444 hijiriya kuma yau muna 21 ga watan Septamba watan tara shekara ta 2022 miladiya yau Allah cikin ikonsa ya sa za mu tsora daga inda muka tsaya a cikin karatunmu na muktasaru sirati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiratu na yau yau 25 ga watan safar haka yake a kalanda ko to yau 25 kenan a ah, ci gaba da tarjama sai na Usman Allah ya kare da a gare shi idan muka koma littafin shi shek Abdul din din mu ga inda yake cewa abu abdullahi usman ibn affan radiyallahu anhu ibn abi وأمه أروى بنت كريز ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب kenan kakar Usman radiyallahu anhu ita ce ummu hakim yar gidan abdul muttalib yar uwan mahaifin manzo Allah sallallahu ita ce ta haifi mahaifiyar Usman Arwa bint Quraish sai da mata wani bangaren ɗane shi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren mahaifiyar Sayyidina Usman أسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة ستي عشرة سنة إلا عشرة أيام يا مسلم تتني كما يا هجرة تا حبشة da kuma hijira zuwa madina ya aure 'ya'yan annabi sallama mata guda biyu ummu a ruqayya da ummu kalthum وولي الخلافة الثنتي عشرة سنة إلا عشرة أيام كما يا يهلي فنشي شكرا قوم شابي بندك عنا قوما وقيل إلا اثنتي عشرة وسكما سنشي إلا اثني عشرة وسنشي كما أعبانا قوم شابي ورقي تك شكرا قوم شابي وقتل في الحجة لثمان عشرة خلت منه أنكشش أشاتك وسكوة ذو الحجة ba'da al-asr bayan sallar al-asr wa huwa yawm idin sa'im a ranar ma yana cikin yin azumi sanata 35 shekara ta 35 wa huwa ibn 82 a lokacin ya kai shekara 82 walahu min al-walad Abdullah al-akbar yana da cikin yayansa akwai abdullahi al-akbar mahaifiyarsa ita ce ruqayyatu bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tuwfiya wa amma shi abdullahi ya rasu yana ɗan shekara shida wa dakala rasulullahi sallallahu alaihi lokacin da aka zo binne shi ma shi ya shiga kabarin nasa ya sa shi a wa abdullahi al'asirar da aka sake haifa masa wani sai ya sa masa abdullahi mahaifiyarsa ita ce fahita bintu razuwan yar uwar Kutuba sannan yana da umar da khalid da aban da maryam wayannan hudun duka umuhun umu amr bintu jundub ibnu am ibnu humamata ko min al'azd min daus asali daga kabilar azdu ne dausu da suke a yaman sannan yana da alwali da sa'idu da ummu usman dukkan su mahaifinsu ita ce fatimatu bintul walid ibn abd shams ibn al-mughira ibn abdullah ibn amr ibn makhzum sannan yana da abdul malik shi kuma abdul malik ya girma amma bai taba haihuwa ba la bala bai taba haihuwa ba mata rajulan amma ya mutu da girmansa wa ummuhu mahaifiyarsa ummul banin bintu uyaynata bin hisn ibn huzaifa ibn zaid ummul banin yar gidan uyaynatu ibn hisan hisun sannan a cikin 'ya'yansa akwai aisha da ummu aban da ummu ammi dukansu su ita ce ramla bintu shaiba ibn rabi'a sannan akwai yassa ummu khalid da kuma arwa da ummu aban as-sughra su kuma su ita ce na'ilatu bintul furafisa ko bintul farafisa ibn al-ahwas ibn amr bin salaba ibn al-harith ibn hisn ibn damdam ibn adi ibn janab min kalbi kalbi ibn wabra daga kabilar banu kalb iya abin da shi ya kawo mana kenan na tarihin sayyidina uthman Allah ya kara yadda a gare shi idan muka lura sai mu ga a yanayin yadda ya kawo mana matan sai na usman takwas mana ya taba auren mata takwas amma bai taba yin aure ba sai da ya musulunta kafin musulunci bai taɓa ɗaura aure matarsa ta farko ita ce Rukayya, 'yar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ita ta haifa masa abdullahi bin usman a zahir da alama daga abdullahi ba ta ƙara haifa masa kowa ba kuma sai daga baya ya auri ummu yar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ayi salama bayan ruqayya ta su. ita kuma ummu da alama bata haifa masu shi ma ɗa ba bayan sai ya auri fahita bintu Razuwan, ita kuma fahita bintu Razuwan, yar uwar utbatu bin razuwan ce ita ta haifa masa abdullahi al'asfar da ummu amr bintu jundu da ummu amr a afuwan ita ta haifa masa abdullahi al'asfar sannan kuma ya auri ummu amr bintu jundub al'azdiya ita kuma ita ta haifa masa umar da khalid da aban umar da khalid da aban babasu ita ce ummu amr bintu jundu. sannan bayan nan ya auri fatimata bintul walid ibn amti shams ibn al-mughira al-makhzumiyya ita ta haifa masa al-walid da kuma sa'id da ummu sa'ad sannan yazo ya auri ummul banin bintu uyaynata ibn hisn al-fazariya shugaban banu fazara ita kuma ta haifa masa ah, wato ta haifa masa abdulmalik sannan ya auri ramla bintu shaiba ibn rabi'a al'amawiya ita kuma ta haifa masa aisha da ummu aban da ummu amr duka 'ya'yan sayyidina usman ita wannan ramlan ta musulunta kuma ta yi wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam baya a titi sannan sai ya auri ila bintul farafisa yar kabilan banu kal alkalbiya Ah, ita kirista ce amma daga ba ta musulunta sai sai na usman ya aure ta bayan ya aure ta kan yi tare da ita sai ta musulunta kuma